Bayan ibtila'in ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri, gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya kaddamar da rabon kudade da kayan abinci ga mutane da ambaliyar ruwa ya shafa don gina gidajensu da ambaliyar ruwa ya rusa. A jawabinsa yayin kaddamar da rabon kuɗin, gwamna Baba Gana Umara Zulum ya ce za a bi gida-gida a duba yadda ruwan ya yi barna, inda ya ce kuɗin da za a bada ya danganta da irin yadda ruwan ya yi barna, inda ya ce za a iya bawa mutum daga kan dubu ɗari zuwa sama har zuwa dubu ɗari biyar zuwa sama. Yadda za mu duk wanda ruwa ya shiga gidan shi ba na kaɗan ne yayi za mu tabbatar cewa za a ba shi dubu ɗari ɗaya da abinci da barko da tabarma amma ina wanda taki shi ɗaya ya rushe two bedroom ko three bedroom ko four bedroom za mu yamu bashi dubu ɗari biyu uku hudu biyar ko miliyan ɗaya daidai yadda abin ya shafe shi amma ta kutuna ku tuna wannan abin ba mu ba za mu bada abin da za mu yamu bada kuma har yanzu muna tsammani za mu samu taimako daga gwamnatin tarayya tun da niyya mu mai kyau ne kuma mun tabbatar insha Allah za mu samu hanyar da za mu ku akwai kungiyar turawan da ana ce na United Nations World Food Program sun ba mu agaji na abinci wanda zai samu mutane mutane dubu arba'in da kuma kudin da za su ba mutane dubu goma sha takwas dubu dari akwai world unhcr su ma sun kawo da taburma dubu goma sha da bargo dubu goma sha biyar da kuma gidan sauro dubu goma sha biyar. Wasu da suka samu tallafin kuɗi da kayan abinci sun bayyana farin cikin su. Wanda sai dai mu ce muna godiya ga Allah mun gode ma gwamnatin Borno, Nigeria da United Nation gaba ɗaya bisa wannan tallafi da suka ba saboda ba zabatan mu mun riga mun fawwala wa Allah akan wannan iftila'i da muka tsinci kanmu da shi ba mai fidda mu sai wanda ya halicce mu. Wanda suka kawo taimako daga jihohi cikin Najeriya da har wajenta duka muna musu fatan al alkhairi Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi abin da suka kawo mana dinnan mun gode mun gode ala darajan za alai hafsu askrin yana andiya su mona ba an ganya yayi lori kan bute askrin yana wallahi ah, mun gode Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alheri ruwa ya ci gida alhamdulillah gwamna ya mana taimako ko da kowa da kowa alhamdulillah mun gode musu taimako sun yi mana iya gogori a zantawansa da manema labarai bayan kaddamar da rabin tallafin kuɗi a unguwar limanti gwamna baba gana umara zulum ya ce dole ne su kafa doka da zai bincike waɗanda za a ba wa tallafin tare da hukunta mutane idan ba su daidai ba a yayin karban kuɗin. Yau mun zo mu raba agajin nan a wannan angwari mati. Mutane su yi mana hakuri insha Allah za mu yi kokari mu tabbatar cewa mun sauya ta yadda muke. A nan gaba kada za mu yi mu fara ko angwani uku a lokaci daya. Abubuwan da yana yi muna yi don saboda yana dauka lokacin ba wani abu don saboda muna so mu tantance face sai wanda wannan abin ya shafe shi zai samu. Ba zai yiwu mace ta samu mijinci ta samu ba. Yaro ya samu baba ya samu face sai kai kuma baban yaron yana da aure. Duk wanda mun ka kama shi ko mun biya kudin account nashi yi mana haka insha Allah ba za mu bar shi ba za mu daure shi duk kudin da muka samu na wani har ila yau ba wuce biliyan goma sha daya ba na anguwan kare yanzu muna ba da fiye da biliyan da gwamnan ya ce mutane sun yi gine-gine akan hanyar ruwa wadda shine ya janyo ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri babban dalilin da ya sa mun samu wannan tana shine rashin jin mutane sun zo sun gina cikin kogi ne babban abu da ba gina cikin wannan kogin ba wallahi tallahi gari na babu da don saboda haka ba za mu bar wayansu su sake zuwa su gina cikin wannan kogin wanda gidansu bai rushe ba amma suna cikin kogin mu su ma zamu ba za mu yarda rayukan dubban mutane su rasa rayuka dukiyansu kan mutane kalila wanda ba su wuce dubu goma ba saboda aka gwamnati zai tashi zai sa doka kuma za mu yi adalci. ambaliyar ruwa dai ya janyo asarar rayuka da ma dukiyoyi tare da rusa gidaje da dama ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri.